kai ta ka zama da littafin na shi kenan a gani hmm, me kace a da'ira ce take wajen da ta musulunci ko ba komai yanzu ai yi karatun ba tukuna bari ai karatun albashin ba tukuna wai mu dauko da'ira za mu zo mu karanta ta insha Allah ni je yawa ni ma ni na eh Usman eh na'am ina muke wa qabala ai ita kanta wannan karatun suka yi karatun dole sai da sharhi magana ce a kulle a kulle a kulle a kulle aka ce maka lauye sun yi magana sai dai sun tsaya sun fanci yan ka baka ba sai dai ka karanta laracin ko ka karanta turancin me ka kada kai baka san me aka ce ba in an yi an ajiye turancin ka ji sautin ka ce jai wanda akwai turanci ce amma dai kusan ya gaiwa wa qabala an nada'a hadhihi ad-da'ira al-wahamiyya az-za'iga ala mahakk al-aqli aw fi mizan ash-shar'i يجب أن نبحث عن أهدافه الخفية التي يريد إلقاءها على عتبائه فيها ita kafin mu sa wannan da'ira ta rudu wahamiyya babu rudami ba kayali a za'iga daga zagaye zigut karkatatta alama hakkil akali akan masosan hankali au fi mizani shar'i imma mahakkil akali ibara adabiya au ibara shar'iyya ko fi mizanin shar'i ko a ma'aunin shari'a duk wanda muka ga dama yayi yajibu annaba basa kafin komai lallai ne mu tsaya mu bincike an ahada fihil khafiyya manufan tijjani ta ɓoyin menene hikimarsa na ƙirƙira wannan da'irar? allati yuridu ilqa'aha wanda ike son kawo ta ala ataba'ihi wa mabiyansa eh, ko ilqa'aha ko ala ataba'ihi fiha yana so ya jefa makiyansa a cikin masoyansa ko eh, eh, yuridu ilqa'aha ala ataba mabiyansa cikin ta to fa'ida idza nazarna fi qawlihi idan muka ɗauko maganarsa muka duba إن هذه الدائرة إن هذه الدائرة مكنوزة من وراء خطوط الدوائر دائرة التي هي دائرة الأمر والنعي والجزاء خيرا أو شرا والاعتبارات واللوازم والمقتضيات إيش تجاني كنا wannan da'ira tashi makanuza tana koye ma'ana ita ajiyayya ce wani kanzu ne wani aljihu arziki ne min wara ikhututin da'ira a bayan zagaye allati hiya da'iratul amri wan nahyi wannan shi gida nashi shi wannan tsarika ta shi tana bayan umarni da kyakkyawan aiki hana mummunan aiki ita ba ta ciki wal jaza'i khairan kayan alheri aw sharran wal i'tibaratu ayyukan da mutum in yayi zai zama musulmi wal lawazimi da abun da ikama shi in ya musulunta wal muqtaziyatu da abubuwan da ake nema ma'ana dai akamu taklifiyya akamu taklifiyya da'iran tana wuji da akamu taklifiya da akamu waza'iya don an koma usul ake yarawa kaga kenan duk abin da ke bayan akamu taklifiya ba magana halal ko haram ko makaruhi ko shi da'ira ba ka auna ta da wannan wada'iyya abinda za a ce kaza ya inganta kaza ɓatacce ne kaza bannan da'ira ta tsallake wannan matsayinta ta wuce halal haram haram kaza ta wuce haka ta wuce ingantacce ba ingantacce ba ta tsallake haka kada ma ka auna ta ko da ƙur'ani ko da hadisi tunda za ka auna ka ce wannan halal ne a musulunci ko ne ta wuce haka ya halatta in faɗi haka kaza ta wuce halal ya haramta a ce kaza ta wuce haram ta ya halatta aikata kaza ta wuce wannan ya haramta aikata kaza ta tsallake ita a ce mata haram wanda duk ike wannan da'ira ya fi karfin halal da haram wannan da'ira ce ta awamu halal haram kuna ma ku gane ba <laughs> ta tsallake haram da ba mai wanda ke ciki ya wuce ka ce masa haram ko halal wa ƙauluhu faɗin sannan a cikin da yawancin magana ko ta jawahirul ma'ani ko ta sirrul akbar wala bali bi man kana fiha shi Allah ba ruwansa da wanda ike cikin wannan da'irar waffa bil uhud ya cika alƙawarin da yi na la'ilaha ilaha illallahu amla In انتهج الصراط المستقيم أم سقط في ma'asi. ya bi hanya daidaitatta ko ya fada sabo a baya cikin nan ba Allah ba ruwan shi da wannan wanda duk yake cikin wannan da'ira ba a kallon Allah yake bi fir'auna yake bi wa yake bi wannan Allah ba ya ma kallon shi to cewa. shiga aljanna kuma shine dan wuta shine asalin dan banza shine fir'auna shine hamana kwanan ji aka wata to fa wallahi sabuwa ce sabuwa ce daga ina daga Kano ku to nan kuma ta zariya ce sun zage zage su ma sun taso inna lillahi yana yi wannan don samun kuɗi ba ku samu jama'a a yanzu shi zaka tambaya ni ga ina na sani mini ban ma ji ba yanzu gululiya hmm? a eh, wahada dai eh wahada haka yi kama kai ma iya kari wajen kwanciyar jiran tsaron sannan haka ji abin da yake cewa amma wata zabarwa ka an ce mai nuna shehu shi ne asalin dan wuta ko shi ne dan wuta shi ne dan aljanna shi ne kaza shi ne kaza to za ku samu wannan daga a cikin wannan littafin shi kenan yanzu kaga dama ma ta zo a karanta littafin nan ko ana Eh, saboda domin abin da ake faɗi bayan ka karanta littafin da in an karanta wannan littafin sai ga mutane sun maka kuro ce to ga abun malamai sun yadda abin da ka faɗi gaskiya ne amma a mu sai su dinga ganin akwai nau'in zakalkalewa akwai wata kiyayya da take tsakanin ku amma yanzu kan takau eh, to saboda kanan kaga yanzu dama ta samu ku yan sunna mu tsaya mu ci gaba da bayanin bidi'a a ko'ina kuma kada mu yi abin da zai hana mana inda za mu dole mu yi bayanin gaskiyar inda za a je kuma mu ɗauko mu yi bayanin bidi'a to kuma wannan sai mun cire hutu da daman mu yanzu abin da ko jiya muna magana da wasu yara mu abin da ke cutar mu yanzu hutu da muke son mu yi kuma aikin mu ya fi karfin hutu Aikinmu ya wuce sa riga wallahi aikinmu ya wuce mu hawa mota aikin mu ya fi karfin wani magana gida yanzu kawai in bacci ne ya kama ka abun ya zama dole ka nemi wuri ka dingina ka da yin bacci inda zaka mai mai ka tashi ka ɗora aikin ka zuwa mutuwa ba don ba a hausa amma tun da yake littafin da ake ce shege ka fasa hmm. dole a yi abin ɗin haka ku cire maganan jin daɗi ku cire maganan kaza tsoron karantarwa ku tsaya ku zauna mu tsaya mu koyar in ma za ta ka watsar da makala makalan ka watsar da shi a dawo ruwa Allah yi mu lahira in Allah ya bada hutun lahira kenan. duniya a rubuta ita in za ta kai ka yadda kasuwa har kana da waɗanda za ka yadda kasuwa ka dawo wurin su in za ka kai ka yadda aiki ka dawo wurin su har ana gane maganan ka to ka dawo aiki gidan manzon Allah Allah ya biya ka lahira saqata fil ma'asi yani fi tariq al wakhim ko kuwa saboda haka na wanda duk ya shiga cikin wanda ina yakubu wanda duk ya shiga cikin wannan da'ira to wannan ba a bincikensa da wannan ice to wa'annan maganganu guda biyu ko da'irar tijjaniya ba ta cikin da'irar musulunci kenan kawai za mu ce gaba daya kamar yadda wanda ke cikin wacce da'irar ta tijjaniya ba abun da ya haɗa shi da maganan cika alkawari ko saɓawa bin hanya ko menene sallah ma dai bata tunda a ce idina sirat mustaqim shi bai ɗaɗa shi da ƙasa ba wuta shafa ashe kenan ma ba maganan kabilan tijaniya sallah bata taso ba tunda shi ga aqidarsa musamman rabu da wayannan gaugayi na wanda muke tare da su eh, wanda yake shi ba ruwan shi yana ce eh dina sirat almustaqim amma shi ba ruwan shi da wannan yaushe zaka bi shi sallah kai kana neman sirat almustaqim mustaqim ka nemi wa dan wanka ka bi nuduriku nan kun ga za mu gano cikakken ganewa anna tilka da'ira wacce da'ira ayya da'ira fadliyakum kanat waqi'atun wara addinil islam tana bayan addinin musulunci saboda haka nan ba suna nufin tamfura ne kamar da nake nema daga a'a sama take da addinin musulunci kaga hujja mala addini mai zaman kasa tijaniya kullihi li'anna al-islam ma huwa yatawaqqafu 'ala al-amri wan ne musulunci malaman musulunci gaba da aikin su ya dulluna tsawatin lahi ko su ko can ba haka ba ya tsaya da'iran musulunci umarni da hanawa menene ainihin mai a samu jama'a daga cinku ya na bil ma'ruf yana yanhauna 'anil munkari ko to su babu ruwansu da wannan fakat eh mu dabbobi saboda haka nan kaga to da wayannan za ku haɗu a ce za a addini da ko wannan suka biyo ka kaga wannan shine wannan shine a ce a zo a yi musulunci ce wannan kai dai cuta za ka yi kai cuta za ka yi dai ba za ka yi faɗi ba ni kan ba za zan ba ka tun da aka yi ba ruwanka da addini al'amur eh, wannan faqat li'anna talaba don in an nemi talabal hakamiyya min shari'i neman abu dole kaman umarni kenan bil fi'li huwa al'amru wa bi tarkin aka ce lalle a bar kaza wannan hayu to kuma aikin qur'ani kenan fa idza talaba shari'u fi'lan wa tarakahu al-mukallafu me ke faruwa fal uquba dole zai cancanci ladabi wa idza talaba tarku in aka nemi bari wa fa'alahu akwai ha'un ko dole zaba ka wa fa'alahu al-mukallaf ainihin eh, baligi ya aikata shi fal uquba al uqubatu ala tarki ma tuliba shari'u uquba akan barin wanda eh, akan eh, ala tarki ma akan barin abunda mai shari'a ya nema fi ilhu aw fa'ala ma talaba shari'u ko mutum ya aikata abunda mai shari'a ya nemi tarkahu huwa al jaza sharri ala sharri والثواب على فعل ما طلب الشارع لا دا أكن وندا أيكة أبوند من شريعة يكي نيمان فعله kaga hudu akwai wa ala tarki ma talaba shar'u tarkahu huwa aljaza'u bil khairi ala al khairi da wannan shine shari'a faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wannan akan musulmi kenan amma dan da'ira to ka kwa ai dole in ko ba ka lafa duniya wannan ya zama kahiri eh dole wanda yake wannan kahiri ba yadda za mu sai kanta wannan yana da imani ya ci gaba da bin mutanen nan wannan eh a kahirci ma daban yake kafiri ne masnu'i فالتكاليف لا يخرج عن هذين الأمرين أي أمر الأمر والنهي الأمر والنهي أمرين الامر والنهي وكل ما عداهما دون دبا وانما ليس تكليفا با تكليفين با لانه اختيار وهو موضوع الاباحه إيه اختياري كاكا شيني با شيني مباهي با فاذا كانت الدائره الخبيثه ان وتشيج الدائره هي تو اباحه خبيثه با الالحاديه مكنوزه اكتيكو من وراء دائرة دوائر الأمر والنهي تنا أجي أن تطلعتنا أبايا وأمر أمر دنهي والجزاء خيرا أو شرا فمعنى ذلك كي نم أنا ونن أن المريد التجانية مريدي ليس مكلفا من قبل الشارعي أو باعتباري au ibaratan ibaratin ko kuma ka zo da wata ibaran la tajri alaihi ahkamu shar'i at-taklifiyya wal wad'iyya as-sadiratu min ash-shari'i tabaraka wa ta'ala alwajibu ala kulli muslimin imtithaluha wanda dole ne akan kowane musulmi ya aikata su to za kuma fasara kalmomi wa amma al-i'tibarat wa kalmomi itibaratu suna dauke da wani sako itibaratu da lawazim ina gama ba shi aka yanzu dole nan a tafi sannu sannu eh taklifi ne wajibi a hakamul khamsa din nan wada'iyya shine abin da za a yi tibarin ya tabbata ko bai tabbata ba ya inganta ko bai inganta ba kakka rubuta abin da ga shi cikin tafan da fiki to ai dama istilahin su za ka rike istilahi kai kana san fassara usman ne mutane sun san da kan suna tiya malamin da sun san matsayin su ya su ido amma nun saboda su mun ya ga suna kuma yanzu su kuje su ma mun yayin mun suna ce sai sa malamai na gaskiya suna ba ya wasu malamai da wasu gaskiya ma to ba su kuma su gaskiya ba sun ma yanzu duniya suna samu duniya ba an mu da suna maganin su maganin su karatun karatun zaure irin wannan ai isa yahudawa sun cuce mu ba kankanin cuta ba karatu da hamsin yanzu hansir ya janyo gabaki ɗaya an malamai ba malami yanzu saboda haka nan kowa zai je ne ji abin da iji ya loda asidin sabon da ya loda yana jira shi ma malami hi isa za ka iske an haɗu ba ya kulla wani abu wannan ce wannan ce ba haka ne ba wannan ce wannan ba haka ne ba wannan ce ba wannan ya ishe ka gurin janaza eh kaga a cikin wurin janaza wannan ya miƙe ce ba a du'a'i ba a du'a'i kowa yi shi wanda ce ƙarya ne ana yi mu za mu yi kaza ka ce to kai ko kayiri ne wannan kai, wannan musibar hansa ta kawo wannan bala'i tunda ba mai malami yanzu rayuwar da ake kenan ba mai malami kowa kawai zaman kansa yake shirye yake ina jira ne ka tambaye shi ne ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya za a yi kaza ko wato in ka tambaye wani wanda zai ce abin da gama ƙarya yake wance ce kai ma da kace ƙarya yake kai ma ƙarya yake saboda kana yi muka zauna ba abin da zamu yi kullawa sai dai ka haukace ka ka shafa aidon don ka bula je to ko dai ai kaza don ka musiban ta kai musiba kuma hansu din abin da aka loda ba yadda za a ka bi karatun mutum da baka san shi ba yanzu misalin ga musamman ainihin tsofaffi-tsofaffin da ke cikin nan wanda suka je suka zauna a gaban abubakar gumi za su nuna maka sun san daraja abubakar gumi sama da wanda suka ci kasar ɗansa eh? duk da shi mutumin kirki ne da sauransu da dama dama to wanda je zauna gaban wancan shi ta ma zai iya daidaita shi da waɗanda suke bata tuma saboda haka nan wannan kasa kasa da ke je malam malam halaka ce idan ta karshe sai dai Allah kiyaye to mu je eh. ɗalibi kenan wanda eh, ya yi nufin zai je sabe shi muridi wanda zo neman neman abun nan muridin tijjani wazimu da su shurutu yace ammal itibaratu wal lawazim wal walmuktabiyatu wani الآكام الوضعية su ne hukunce-hukuncen shari'a ai to su shi ya wanda yake cikin da'iratul fadliya ba abin da ya haka shi da shari'a kowace iri ce ba ruwan shi da itibaratu abin da za a yi la'akari da shi a san cewar shi musulmi ne irin su sallah su kaza lawazimu abin da ke lizimtar sallar, irin su sharaɗin imani da sauransu baya da bukata sannan eh, mukuta ziyatu in an yi sallan an yi imanin abin da zai bayar na a zamo kirki ko a zamo kaza duka wannan bai shafe su makarimul akhlaqi ba inda har mutum na cikin da'iratul fadliya aljanna straight kawai gamra da ya fi usulul fiqh islami a tushen fiqhun musulunci wa yuridu shi waye ne in yasu in muka koma sirrul akbar ko ko kuma wa e ko kuma emarul foti idan muka koma rimahu ko wa imma in yas in muka koma sirrul akbar wa imma kitabul umarul foti in rimahu muka koma ويريد baratu. a amalul islami wanda yake cikin da'ira ba abin da ya hada shi da ayyukan musulunci allati la ya'tabiru al-insanu musliman wanda ba za a kirga mutum musulmi ba illa idza kana yaf'aluha to sai a ce banda wanda ke cikin da'ira mithlu ma itibaratu as-salah wannan musulmi ne baya sallah ba a daukan shi musulmi wannan mutum musulmi ne shi kenan za ka bayan gari a watan azumi an zo masa da kayan karyawa da rana kuma lahiyar salau zakatu haka zakka wal hajji wai na suna itibaratu kada ka je kana tambaya daga baya to eh kwarai kwatun an kwance ta shi kenan tunda ko iyawa yana aka a ya mutu ya zama kahiri wanda ya shiga cikin ta hatta kansa da kansa zai ce duk wanda yake shiga cikin wannan da'ira ya zama cikakken kahiri akwai wanda ya wadda jirgin kawai mazai ta nan gaba ya zama kahiri cikakke mai zuwa aljanna kai tsaye tabbatacce in dai wajen musulunci to shi ne ta tattal kahiri amma kuma dan aljanna tantagarya a irin aljanna wannan ya nuna addinin tijani daban sai sarkin waka na magana tun sai kai magana ba yadda aka zo kan waka ina jin sai na hana ma mallaka hansa saboda wakan nan nasu don ka je ka mutu da wannan wakan kana jin ta ne sosai wasau wazakatu ko wal hajj to yanzu kuma kaga kenan kalma itibaratu za ta fasaru ba ku ce komai ba kadan yin gama ka zo ka ce mai fasararta istilahi ce ya yi tabaratu in ka kuskura ka sake ta ka tashi daga cikin usulul fiqh sai ka rasa me suke bari mas'alan kullum akwai yare na masu ilimi akwai luga ba littafin luga ne ba littafi ne na fiqhul akbar fiqh ma ba asgar ba tunda magana a gida ake wal muradu bil lawazim ga lawazimuna kila zai wahala ka je ka samu fassara su ina za ka nan za ka je ka samu fassara su a wani littafi da kansu suna tinkaho kakanci suna jifan hatta bana suna je masa mutum sai je ya ɗauko littafin da bai san ma'anar shi ba hmm. ko za ku je a sama faɗin irin ma'ana maganganu saboda to sun san sharrin da suka aiki da ganin yadda ya kulla wannan magana idan ba malami ba wanda ike hidiman abin yake da wahala ya san inda suka nufa ko shiga kai kana zagin su karshen ta in baka mai da hankali ba bayani za sai ka zama kai ne abun zagi tunda in ji tambaya za a makace maka me kaza ka ce to ai kaza ce ba haka ne ba me kaza a baka iya amsa ba sai ce to jahili kana zuwa kana ja da jama'a ya kamata ka zama malamin tukuna ka ce kai hukunci da kanka mutanen nan ka gano ka tattuna dole ka ga bakin ka kai shuru. amma ka fito ka yi magana a gaba su ba inda za ka daga za maka takatare shi ne abu ne da za ka za ku ji shi ne yanzu kamar a banza sai ka je tukuna ina fata kuma Allah kai ka inda za ka je din kai masu takura ka ka tsaya ka iya da kyau wal muradu bil lawazim hiya al umur su ne al'amura wannan da abu rubutu ne na irin ya kamata a ce akwai kota wahida tilar Tarihin istilahatu ne yake na fiƙi hiyya. Hiyal Umaru lati, tu ta wakkafu Aleha haɗa hilaya malu islamiyya. Su ne al'amuran da waɗannan ayyukan Musulunce ke dogara da su. Idan babu su ma aikin gaba gabaɗaya bai yi ba. Bi ma'ana annaha zai tuƙa baruma Ayyukan can na mi. Sallah. Azumi. Su zakka. ba a ɗaukan su karɓaɓɓu ne na fidatun a lizzimma sun kubutar da mai yi illa bi tahaqquqiha sai an samu lawazimu suwa misalin lawazimu mitilul imani abun mutum ya sallah bai yi imani ba a wani duniyan yake Ina kahiri sallah ba ta yi ba idan mutum yi zakka bai musulunta ba zakka ba ta yi ba to shine lawazim aka ce ai ita da wanda ke cikin da'ira tulfadliya ba ruwan shi da maganan imani ya wuce dan lidul iman alladhi huwa tasdiqu bi kulli ma jaa bihi eh, bihi an sallallahu alaihi wa sallama nan ka tsira ka rike anin lawazin kaga tasdiki na ciki min indillahi wa qawaidihi as-sitta allati hiya al-iman billahi wa وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره wanda ke cikin wannan da'ira ba abin da hada shi da wayannan muradu bil muqtadiyati abin da ake nufi muqtadiyatu abubuwa masu haifarwa hiyan natija sakamakon da za a samu bayan an yi aiki akan imani me za a samu to shine alati allati tutarattabu ala wujudi hadhihi al umur فمثلا من مقتضى الإيمان صحة العقد da abun da imani ke tabbatarwa ingancin kuduri allati hiya aljazmu bi aqaid ahli sunna wanda shine kankame aqidan ahli sunna huwa sidqul qasdi da gaskataccen kuduri alladhi huwa al-ibara ibada to bi niyyati wal amal bil ikhlasi ibada ba mabaniyatun ala al-ikhlasi ba على على عقلين الإخلاص لله ومتابعته تبع روان طريقة الجانية وانا دي كده الفضلية يقول لك وانا صدق القصد كنا الذي هو العبادة بالنية والعمل بالإخلاص عبادة دون الله ين إخلاصي وانا شيء اعتباراته كنا هذا مقتضيات والوفاء بالعهد بسكة القول شيء نؤكو waina alladhi huwa imtithalu kulli ma amara Allahu idan kana neman muku tadiyata sai ka samu abu uku na farko sakatu sihatul akadi na biyu sidiqul qasdi na uku alwafa'u bil adi to wannan shine muku tadiyatu huwa imtithalu kulli ma amara Allahu bihi sinabul haddi da kiyaya wa Allah allazi huwa tarku ma nahallahu anhu wama ila dalika wa min muqtadal islamu daga cikin abun da musulunci ke nema a taslimu zahiru ba da kai a bayyane lima ja'a min indillahi ala lisani habibihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min kaunar a a'mali maqbula daga abun da yake nuna ayyuka sun karbu nafiza mubarri'a lizimma alfawz bil janna gadan عند الله تبارك وتعالى هكذا نقل ذا مبشر ai an hana sai da shi <laughs> wace ma'ana a wurin ba ba ya wurina ne ba da ina jawarin ma'aninka kuma kana da shi ba ka inda ke na wajen